l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Suleiman ya ce tare da Hanifa Kabir Isa. Muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Laraba 27 ga watan Yulin 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya shugaban hukumar INEC Farfesa Mahmud Yakub ya kai ziyara jihar Kano domin ganin yadda ayyuka ke tafiya inda ya gana da masu ruwa da tsaki a jihar waɗanda suka hada da mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero da kuma manema labarai mun gamsu da abubuwan da muka gani ah, na farko yadda mutane suka fito su yi rajista ah, na kada kuri'a ah, muna da sauran kwanaki hudu ko biyar zuwa kammala wannan aiki kuma kama zuwa yanzu kamar da muka yi bayani ranar litinin din na wannan mako wajen 'yan najeriya miliyan goma sha ɗaya suka yi rajista za kuma ku ji cewa a jamhuriyar Nijar kamfanonin ƙasar masu hada-hadar aika sakonnin kuɗaɗe sun bayyana damuwa gaba da yadda 'yan fashi da makamai suka fara yawaita kai hare-hare kan ma'aikatansu a sassan ƙasar muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambuwal zai gabatar da kuma labaran wasanni daga ƙasar Ghana. Amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya. Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Joe Biden ya nuna alamun murmurewa daga COVID-19 a yau Laraba yayin fitowarsa ta farko a bainar jama'a inda ya bayyana irin ci gaban da gwamnatinsa ta samu wajen yakar cutar. Biden wanda ya bayyana a cikin lambun Ross na White House sanye da kwat da wando da kuma gilashi ya bayyana alamar annashuwa lokacin da nake fita sai na yi tunanin na ji muryar ma'aikata na suna cewa oh ya dawo in ji shi ya kara da cewa na gode da ci gaba da kasancewa da ni an saki biden daga keɓewarsa bayan gwajin cutar covid-19 sau biyu da suka nuna bai dauke da cutar da daren jiya talata da kuma safiyar yau laraba a cewar likitansa akalla mutane hudu ne suka mutu a yau laraba bayan wata girgizar kasa mai karfi da ta auku a arewacin kasar philippines hukumar binciken yanayin karkashin kasa ta amurka ta ce lardin abra da ke babban tsibirin luzon ya kasance cibiyar girgizar kasa mai karfin awa bakwai wadda ta auku daga can karkashin kasa mai zurfin kilomita goma hukumomin kasar philippines sun ce akalla mutane 40 ne suka jikkata a wannan bala'in hukumomin dai sun ce gine-gine da dama sun ruguje ko kuma sun lalace sosai a faɗin lardin abra hotunan da mataimakiyar gwamna abra joy berners ta wallafa a shafinta na facebook sun nuna mazauna wurin da ma'aikatan da ke tsaye a wajen wani asibiti da wani babban rami a gaban ginin dakarun ukraine sun kai hari kan wata gada mai mahimmanci a kudancin kasar ta hanyar amfani da makaman roka da amurka ta samar masu a cewar wani jami'in kasar rasha an rufe gadar ta antonivsky da ke ratsa kogin dnipro a yau laraba bayan harin na ukraine kirill stremosov mataimakin shugaban gwamnatin da rasha ta nada na yankin kherson ya ce gadar tana nan a tsaye bayan harin na yammacin jiya talata amma titin na cike da ramuka Stremasov ya ce dakarun Ukraine sun yi amfani da na'urar roka mai suna High Mobility Artillery Rocket System HIMARS wajen kaddamar da harin. Gadar dai wata babbar mahaɗa ce da ke baiwa Rasha damar samar da dakarunta da ke kudancin Ukraine kayan aiki da na bukata. Gwamnatin Philippines ta soke yarjejeniyar sayan jiragen jigila na soji masu saukar ungulu kirar rasha guda sha shida saboda fargabar yiwuwar Amurka ta kakaba musu takunkumi, in ji jami'an kasar Philippines. Tsohon sakataren tsaro delphi Lorenzana ya ce da daren jiya talata ya soke yarjejeniyar dala biliyan sha biyu da dubu ɗari bakwai ta peso. dala miliyan 227 kenan don sayan jirage masu saukar ungulu na mi-17 a watan da ya gabata wanda shugaban kasar na lokacin rodrigo duterte ya amince da ita kafin wa'adinsu ya kare a 30 ga watan yuni labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ma'aikatar Shari'a ta Amurka tana binciken abubuwa da Donald Trump ya aikata a ci gaba da binciken manyan laifukan da take yi na yunkurin tsohon shugaban na kokarin soke kayan da ya sha a zaben 2022 kamar yadda jaridar Washington Post ta rawaito a ranar Talata ta ambato majiyoyi. Ma'aikatar Shari'a ta yi hira da tsaffin jami'an fadar White House ciki har da tsohon shugaban ma'aikata ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa mike pence wanda ya tabbatar jiya litinin cewa ya ba da shaida gaban masu taya alkalin tarayya yanke hukunci da ke binciken harin da aka kai a fadar gwamnatin amurka a ranar 6 ga watan janairun 2021 da ƙoƙarin da trump da makarabansa suka yi na soke shan kayansa. da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, shugaban hukumar INEC Farfesa Mahmud Yakub ya kai ziyara jihar Kano domin ganin yadda ayyuka ke tafiya inda ya gana da masu ruwa da tsaki a jihar. waɗanda suka hada da mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero da kuma manema labarai wakilin murya amurka a kano da ya halarci taron mahmud ibrahim kwari ya yi tambayoyi ga shugaban game da shirye-shiryen tunkarar zaɓe na baɗi da hukumar ta inec ke yi ya eh, kama zuwa yanzu mun gamsu da abubuwan da muka gani ah, na farko yadda mutane suka fito suka amsa kira na su su yi rajista ah, na kaɗa kuri'a ah, muna da sauran kwanaki hudu ko biyar zuwa kammala wannan aiki kuma kama zuwa yanzu kamar da muka yi bayani a ranar litinin din nan na wannan mako wajen 'yan najeriya miliyan goma sha ɗaya suka yi rajista to za mu kara wannan adadin akan waɗanda suka yi rajista kafin babban zaɓe na 2019 wanda a lokacin muna da 'yan najeriya miliyan 84 da ƙari waɗanda suka yi rajista. farfesa alkalaman da hukumar inec ta fitar ya nuna arewacin najeriya na baya game da adadin waɗanda suka yi rijistar zaɓe. To ne kira da zan yi ga 'yan jarida shi ne da Allah su rika duba bayanan da muke fitarwa. Kowane mako muna fitar bayani na adadin mutanen da suka yi rajista. An bayanin nan bai nuna abin da ka faɗa haka ba ne. Ah, za ga bayanin dalla-dalla jiha-jiha waɗanda suka yi rajista. So kuma sai ku taimaka ko kanku 'yan jarida a ƙara kira ga mutane su fito su ƙara yin rajista. Wannan fa ba sabon rajista ba ne. a rajista ne muke na waɗanda ba su yi rajista ba baya wanda suka rajista baya dama suna nan cikin rajista ba sai sun sake yi ba so yana so da Allah ƙara duba waɗannan bayanan da muke fitarwa so da a gano alƙalluman a kuma daɗa wayar al'umma da kai wanne ƙoƙari aina ke domin ganin 'yan ƙasa sun karbi katinansu na zaɓe. To shi ne za mu ci gaba da kira shi yasa muke shawara da masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe da kukan ku 'yan jarida da masu martaba sarakunan gargajiya da shugabannin addini a ci gaba da kira ga al'umma su fito su karbi kaki na zaɓen bayan rajista dole sai an karbi kati wanda shine zai ba da 'yanci da daman yin zaɓen a jihohi da yawa mura da katin nan da yawa waɗanda ba a karɓa ba a rajistan da aka yi baya to muna fatan al'umma za su fito bayan an yi rajistan a karbi katin zaɓe wanda shine zai ba su daman yin zaɓe a ranar zaɓe. roba wani batu shine yayin da ita inec ke kokarin shirya wannan zaɓe da ya rage saura watanni bakwai misali batun tsaro na ci gaba da wani yanayi a najeriya me akana ke yi wajen tinkara wannan kalubale to maganin tsaro ba hurumin hukumar zaɓe ba ne hakkinmu shine mu shirya zaɓe amma muna tuntuban jami'an tsaro waɗanda suke da hakki na tabbatar da tsaro a ƙasa baki daya da lokacin zaɓe da lokacin da ba lokacin zaɓe ba kuma muna da daman da muke tuntuban juna da su a jami'an tsaro kuma za mu ci gaba da tuntuɓa amma kamar yadda ka sani maganar tsaro ba magana ne wanda za mu yi da 'yan jarida kai tsaye a yanzu ba in aka yi zancen zaɓe zance ne na kuɗi ya batun kuɗi a wannan zaɓe na 2023 da ake tunkara to kowa da ya sani a najeriya mun aika da bukatunmu na kuɗi na yin zaɓe Eh, gwamnati ta tura wa majalisa majalisa ta amince kuma alhamdulillah kama ya zo yanzu ana ba mu kuɗin kamar yadda aka saba bayarwa akai akai bai gaba ne za a ɗauko a baka kuɗin a yanzu ba eh, kama ya zo yanzu dai alhamdulillah wajen maganan kuɗi gwamnati ta bayar gwamnati ta amince da biliyan ɗari miliyan dubu ɗari cikin miliyan dubu ɗari uku da biyar Ah, sa'an aka zo a kara mana ah, miliyan dubu saba'in da tara biliyan saba'in da tara kenan saura biliyan dubu dari da ashirin da shida so da mu ci gaba tattaunawa da waɗanda suke da haƙƙi wajen ba da kuɗin mu tabbatar da cewa an samu wannan kuɗi amma kama zuwa yanzu matakan da ake ɗauka dama kafin a tabbatar da an ba da kuɗi shine ɓangaren zattarwa da su ba majalisar ƙasa bayanin abin da ake neman amincewa an bayar an amince yana cikin kasafin kuɗi kuma an amince da kasafin kuɗi saboda haka yanzu gwamnati tana ba mu kuɗin duk wata wani kaso daga cikin abin da aka amince da shi zuwa yanzu dai ba matsala. Game da rikicin 'yan takarar gwamnan Kano a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP kamar hukumar INEC na kwangaba baya domin a can baya ta nuna Muhammad Abacha ta amince da shi saboda shine ta shaida zabensa. amma sai daga bisani kuma kwatsam sai aka ga sunan wani ba shi ba a jerin sunayen da ita INEC ta fita. bakon gaba kuma ba ne saboda wasu abubuwan ana tafiya da su ne bisa doka da kuma bisa shari'a. Kamar yadda ka sani da jam'iyyar da kai bayani a kanta ta dare kashi biyu a Kano kuma kowane bangare yayi nasa. Ah, mun sa ido akan bangare guda an kama na sunaye. So daga baya kuma muka samu hukunci na kotu aka ce ba haka ba ne to kuma dole mu yi umarnin kotu so al'amarin ya koma ga jam'iyyar siyasa don jam'iyyar siyasa ke aiko mana da 'yan takara ba mu ke ba wa kanmu 'yan takara ba saboda haka za mu abun karbi sunayen da jam'iyya ta mu bisa hukuncin kotu da muka samu so mu bashi a haka nan idan kuma kotu ta ce ba haka bane ta canza sai mu bi umarnin kotu har yanzu akwai damar jam'iyyun siyasa su ci gaba da mika sunayen 'yan takararsu ga hukumar inec a riga an rufe wannan turan sha biyar ga wannan wata na yuli an rufe wannan kofa na ba da sunayen 'yan takara amma akwai lokacin da kuma za su iya musanyawa kafin mu ba da sunayen 'yan takara na ƙarshe cikin wata mai zuwa cikin watan agusta amma yanzu dai babu maganan ba da sunayen sabbin 'yan takara sai dai in kuma abin da kotu ta ce in kotu ta yanke hukunci sai a yi shama akwai karin bayani a takaice dangane da a fitar da sakamako ta hanyar intanet nan da ainihin take ta magana ya eh, mun fara a yadda muka fara na haka za mu ci gaba so yadda ake turawa yanzu daga rumfunan zaɓe jama'a suna ganin sakamakon zaɓen su a haka za a ci gaba a sauran zaɓuka ciki har da babban zaɓe Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. To a jamhuriyar Nijar kamfanonin kasar masu hada-hadar aika sakonnin kudade sun bayyana damuwa game da yadda 'yan fashi da makamai suka fara yawaita kai har-hare akan ma'aikatansu a sassan kasar ciki kuwa har da birnin na yamai inda inda jiya dubin wani dan fashi ta cika bayan da ya afka wata ma'aikaciya. A wata hira ta musamman da wakilin murya Amurka na birnin Yamai Sulemu Barma shugaban na kamfanin al'izza transfer alhaji muhammad bakai ya yi kira ga hukumomin kasar da su dubi lamarin da idan rahama wannan abun yana nan ga karuwa yana nan gaba da tsoro suna nan ga hito muna wuri da ban matsamani kullum agence kin nan na transfer d'argent ana yawan kai musu hari mun diba muna tsammanin wannan abun ya danganta da shaye-shaye ya danganta da mutane halinsu ya hara sakewa ba hali irin wanda muka sani ba na mu da aka sani kasar nishar ba mu gwadi waɗansu abubuwa mai yanzu daga baya-bayan nan fi sabilillahi yadda kuka ce abin ya hara yawa muna son a dibi wannan abin eh, a dokar mai matakai waɗanne irin matsaloli ne yanayin tsaron da aka shiga eh, ke haddasa wa harkokin cibiyoyin naku na aikewa da sakonnin kuɗaɗe To ya shahe eh, rayukan mutane paske na harko dai ba harka kudi za mu zance ba wannan ajan da suke nan biyan mutane ne kuma neman zuha su ne suke nan yi hakkin su ne suke nan ga nema sai ka ga wani ya hito can da wata niyya har ya kai inda zai halbi mutum muna fata ga allah allah ka mana saukin shi kuma muna neman ga gwamnati ta dibi wannan abun da idon rahama paske duk abin da ya shahi transfer d'argent ya shahi economy tattalin arziki eh, ya shahi kuma mu da kanmu musa kamera musa security wani bi inda baka tsammani kunan ne yake hitowa ah, kuna ganin ya kamata a baku damar kara yawan jami'an tsaro kenan eh san kowa da aikin shi mu aikin mu eh, tallafin ekonomi yadda muka ce security aikin gwamnati ne fi sabilillah muna bakin kokarin muna doka yanda kuke ganin muna doka masu gadi muna doka vigil me abu ne <laughs> bai wadatar dan kasuwa bai son asara me in Allah ya riga kawo ta ba abinda me abinda ke mana ciyo har ya zamanto har a halbin mutum wannan vraiment mu abu ne da ya tada mana ya hankali sosai da sosai irin wanga abun wata rana ma zaka nemi ma'aikacin da zai zuwa ya ce saboda eh, albashin da zaka bashi bai iya zamanto ya sai da ran shi Alhaji Muhammad Baki kenan shugaban kamfanin Al'izza Transfer ta Nijar a hirarsu da wakilin murya Amurka Sulamu Mini Barma. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman daga Najeriya akan sana'ar kayan wuta wanda Hassan Umar Tambuwal ya haɗa mana. sana'ar kayan wuta sana'a ce da 'yan arewacin najeriya suka yi dumu-dumu a cikinta na ziyarci wani layin da ake sayar da kayan wuta a unguwar apatan okefiya a cikin birnin oshogo inda ni tattauna da masu sayar da kayan wuta sunana muhammadu kabiru umaru mazaunin osun state oshogo a fanta area sana'a ta ce ita ce misali din electronics kayan wuta kenan to kamar da mi da mi kuke saidawa to gaskiya muna sai da kaki da yawa kala-kala domin akwai muna sai da extension waya bluetooth speaker normal radio ya preshna singlet and da kai abubuwan da ya musalli ga san ba su makar ruwa musalli kamar dai a gane ko to insha Allah muna sai da abubuwa da komi da komi daga wannan ainihin sana ta kan wata musalli kamar dai sana'an koli kenan haka alal misali yaya wannan sana'a ke tafiya a nan birnin Oshogo gaskiya to ba mu zama ce gaskiya dai illa ba mu ce dai alhamdulillah gaskiya muna Allah godiya kuma muna kara gode ma Allah da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah shi kara mai daraja kamar cikin waɗannan kayayyaki da kallisfa waɗanne irin kayayyaki aka sosai ka san ko lokaci musallin shina shiga cikin lokaci domin zaga ce a lokaci sai ga ce abu haka za ya hajja da sai ga misali shi kuma wannan misali ya dan kwanta misali an kuma ali sabon yayin wani abu kuma dai akai amma dai yanzu dai musallin dai abubuwan da suka dan shi misali gaskiya ba sai dai radio bluetooth ba hakan ga da sauran misali makamantar su dai abubuwa dai musamman dai na zamani hakan ga kamar irin hitillon hannu ana sai eh su wannan misali ai tun kusa a ce tun sadda misali dai ainihin misali tura suka fara zakwa da sabuwa misali su da su aka yi kuma insha Allah da su za karewa ga alama to irin wayoyin joni kuma wayoyin rediyo da irin wayoyin hada wuta fa eh su ma da mu sai su ai duk sun misali sun shaɗe suna cikin misali electronics din gaba ɗaya suna electronics din to wannan sana'a ka dade kana yin ta mm, to gaskiya insha Allah mun dan shi mun ta da Allah domin akalla ba kasar ba insha Allah zan kai shekara 20 ko da biyu ko da uku ina yin ta me baka sha'awar shiga wannan sana'a eh to misali gaskiya misali ka san mu a can arewa abu ne wanda cewa misali ba sai mun zo mai training ba misali Allah ya mu koda ma da fasaha misali ta irin ta kan mu ban da da ainihin sauran wasu kabilu domin sauran kabilu misali sai sun zo sun yi biyayya misali ga sauran wasu manya na misali hanga sun koya shekaru ko watanni misali hanga na ce misali za mu bikin heta za mu na karewa alal misali hanga gane ko to misali alhali mu ko misali daga mun zo misali za mu shiga ba tare da shaɗi misali sai mun tsaya muna koyo ba misali din kuma za mu samu nasara da yarda Allah domin fahimta irin ta bashi da Allah ya same to ainihin halitta ta sunana Alhaji Yahya Ibrahim Lugu daga nan Osun State osun a Fanta sarkin yan kan wuta Osun State wani lokaci ne ka fara wannan sana'a ta kayan wuta? To lalle na fara wannan sana'a ta kayan wuta kusan cin tun 1998. Waton alif ɗari tara da tisin da takwas. Insha Allah. A wani gari ka fara wannan sana'a? A nan cikin Oshugu. Me ya jawo ka ga wannan sana'a? To gaskiya abin da ya jawo hankali na tun muna karatu can gida mun gama aka turo mu mun gari sana'a ne mun gari ne daga ainihin iyayenmu to shi yasa muka kama wannan sana'a. Kamar cikin iyali ko 'yan uwa bayan iyaye akwai wani mai wannan sana'a ta kayan wuta a nan Oshogo? gaskiya yanzu a zama yanzu mai yawancin waɗanda ke wannan sana'a ta sun ce ta kan wuta muna da nai wanda ana gaba gare mu amma mai yawancin su ba cikin gari nan suke ba gaskiya ka ɗauki shekaru kana wannan sana'a ka taɓa koya ma wani ko wasu wannan sana'ar kayan wuta insha Allah mai yawancin yaran mu daga gani nan ne na tare da mu wadin mu koya masu ba mu sunayen ko kaɗan daga cikin waɗanda ka koya ma wannan sana'a ta kayan wuta to ga sunan dai irin su Zayanu su Anas su Muhammadu Sani ga su su isiya su biliya duk ga nan dai ba zan iya faɗi sunan su gaba ɗaya ba menene daɗin wannan sana'a gare ka gaskiya daɗin wannan sana'a tamu gare mu alhamdulillah mun dogara gare ta mun dogara ga Allah nan muka ci nan muka sha nan muka tattara zuwa ko ba su ba kuma alhamdulillah gare ta ne Allah ya hore mana ni je Saudiya kuma ni gina gida ta kawo hanyar sana'a alhamdulillah muna gode ma Allah akan ta menene matsalolin wannan sana'a gaskiya tana da matsala ba ta da matsala ko ba su ba domin matsalar ta in kana sabo gare ta za ta dan baka matsala bisa Ka kamar wajen farashi to shi dai ne matsalar ta saboda farashi kana nufin wurin saye ko ko wurin saisuwa wurin dai sayarwa saboda sana abubuwan suna da yawa ne wani kana iya manta don kamin ka goge ga gare sai ka sai ka faɗi kamin kuma ka koma alin sali ka ka saudin shi ma da haka don irin kamar da shi alhaji ya faɗa za a ce ba yadda za ka zama ka ce sai an koya ma ba an koya ma cewa ga yadda za ka sai da ga zaka sai da a'a mai yawancin mu duk wani da zuwa ya koyi wannan sana'a wallahi haka aka azame waɗannan kayayyakin kuma haka ka zuwa ya dinga saida su ya samu idan ya samu ga wannan niya alhamdulillah idan bai samu ya faɗi ga wannan niya to haka nan a kai wajen shi da kai ne ko wani abu ya riga ya dauke shi akai ya san abin da so ya sai da su ya sai da su da isa ko Hamidu a wani gari ka fara wannan sana'a ta kayan wuta a garin nan na fara na garin Oshogo a da wace sana'a kake yi to a da ni ban taba ta sana'a ba ina makaranta ne in maka samu hutu ne nake zakkuwa nan lokacin ya yana nan nan ne yace wace sana'a nake so nace sana'a da yake ita zai ina ya hada maka kayan wuta yanzu kana iya gaya ma masu saurare irin abubuwan da kai a cikin wannan sana'a da ba za ka iya mantawa ba lokacin da ni zo ni fara wannan sana'a kala dai ban saba ba ina koyon ta har na kai ni saba kuma albarka na shiga dan daga ciki na yi aure na gina gida kuma na biya kuɗin makaranta na biya makannai na kuma har zama na ci alhamdulillah a cikin waɗannan kayayyakin wuta da ake saidawa ka taɓa cin wata riba akan wani abu guda ɗaya da ba za ka iya mantawa ba to gaskiya riba tana da yawa bayan riƙe abu guda wanda na ci riba ta yi akan kayan wuta don kowane gaskiya alhamdulillah ina samu da wayar rediyo da fitila Allah da kuma rediyon YouTube wani ya hiriba. A yanzu kaya sun hiriba gaskiya da kan da Allah bisa gada. Sai dai kuma gada din kayan ana kasuwanci ne bisa ba mu san yadda yarba ke jin yaren su sosai ba. To Allah sa yanzu muna jin yaren su za mu sa musu suna su taya kuma su ba mu riba kamar ya kamata. A wannan lokaci yanzu ana cewa MP ya hiriba bisa ga duk kowace sana'a zaki ta cikin kayan wuta. Kashi kana jin yarbanci. Amma yanzu yana ɗan ji guda guda. Yanzu da bayar bai zo ya ce ma nawa nawa da yarbanci kamar me zai ce ma. Kamar MP ya aka ce cewa Elo ne MP. Kai ko miza za ka ce mai? Zan ga mai cewa MP Ele 3000 eh, na 3000 in kuma na 4000 5000 zan ga mai 5000 hmm. shi kuma zai taya. Kamar ni yanzu ni ce kilor kore mini ce. Ga gaje me suna? Ni ce ma ni bololo mini ce. ga ce ina zane ce. Ni ce ma eka rofa. ga ce ina kwana. Muhammad Sani Sa'idu. Ina sai da kayan wuta. A wace jiha ko ƙasa ka fara wannan sana'ar kayan mota a nan ne usun sitin na fara wannan sana'a ka taɓa zuwa arewacin najeriya ko kudancin najeriya irin yankin ibo ka yi wannan sana'a ta kayan mota a ban taɓa zuwa ba sai dai nan osugo yanzu kana da niyyar canza wannan sana'a ka kuma wata sana'a a wannan sana'a alhamdulillah ta ishe akwai ban bukata ciki bisa ga ikon allah gaya mana kaɗan daga cikin bukatocin da ka biya a cikin wannan sana'a ta kayan wuta. To a cikin dai wannan sana'a bisa ga ikon Allah na biya kuɗin makaranta na karatu sannan kuma ina biya mu kannena akan yanzu haka sannan kuma na yi aure kuma ina da wurin zama a kai bisa cikin samu da nake akan wannan sana'a kamar karatun da kai na boko ne koko na arabiya na yi na boko na yi na arabiya kana da niyyar ka kara gaba karatu domin abin da kake samu a cikin wannan sana'a insha Allah ina da gurin zan kara gaba kana da yaya ina da yaya kana son ka su gaje ka ga wannan sana'a ta kayan wuta insha Allah saboda me saboda na ga akwai alheri a cikin ta ka taba sai da wani abu daga cikin kayan wuta ka fadi kuma in kana bako saboda haddace farashin yana da waya kamin ka saba yana saidawa ka faɗi a kai. Wai kai kanka lokacin da kana bako ka taɓa saida ka faɗi? Eh na taɓa saida na faɗi. Suna na Garba Abubakar Abdullahi sarkin Hausawa a Fanta. Gaskiya Allah kaddace muna mulka a nan masu kayan wuta da masu kihi da masu wake da masu albasa kayan dai da ake tafitowa da su arewa. To yaya hulɗa take tsakanin waɗannan mutane da ke zaune tare a nan garin? Hulɗa gaba ɗayan mu hulɗa daidai take da kowa da kowa. kowa an kawo magana yana sauraron mu dukkan su kungiyoyin da aka gare su wanda duk mun ka kira shugaban kungiyar na yana sauraron mu kuna zaune lafiya lafiya lokalo mu to yaya mu'amala take tsakanin ku da yarba masu masaukin ku gaskiya yarba masu masaukin mu lahiya lau muke da su ba mu da dogon matsala da su Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya Aka da Hassan Umar Tambuwal to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Ghana wasanni a takaice. wasan baya na kasar Ghana Babar Rahman na tattaunawa da wani klubin Premier League game da yiwuwan yin transfer ɗinsa gabanin kaka mai zuwa. duk bangarorin biyu sun nuna sha'awa kuma ba da jimawa ba za a kula yarjejeniya yadda ra'aman zai koma wannan sabon club ya soma aiki kan ainihin kakar ta soma a makon farko na watan agusta rahman da ya har yanzu dan wasan chelsea ne kuma yana karkashin yarjejeniya da club din na premier har watan yunin shekara ta 2024 chelsea a ɗaya bangaren ta nuna cewar dan wasan ba shi cikin shirye-shirye shiryenta kuma ta saka shi kasuwa. Ranar Alhamis 28 ga watan Yuli Black Galleries kasar Ghana za su bar birnin Accra don zagayen na biyu na wasan samun gurbi na zakarin kasashen Afirka inda za su fafata da Genius Quarrison din Benin. Kocha Walker zai shiga wasan zagaye na biyu cikin kwanciyar hankali ganin ci uku da nema da sun kayi wa abokan karawarsu a ranar Lahadi a filin wasan kwallon kafa kafar kipkosa dan wasan gaba na house of oak daniel freebine ya buɗe raga wa ghana cikin mintuna na 25 kan muhammad alhassan da ke buga club guda da shi ya ƙara bayan minti na hudu bayan an dawo daga hutu kaftin ɗin ghana glass na wuku ya karkare su inda ƙasar ghana ta samu ci uku ƙasar benin na nema. Hukumar kwallon kafar Afirka kaf a takaice tana shirin dakatar da wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2023 zuwa watan Satumba. Dan wasan kaf Dr. Patrice Musufi ya ba da sanarwar dakatar da gasan karshe bayan wani taron kwamitin zartarwa da an yi a birnin Rabatin kasar Morocco. Dr. Musufi ya bayyana cewar lalacewar yanayi a kasar kasar ta afirka ta yamma ya ba da gaddamawa ga ra'ayin sake tsara gasar cin kofin na afirka na shekara ta 2023 zuwa watan janairun shekara ta 2024 da wannan muka iso karshen labarin wasannin na yau radwanan lah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Madalla an gaishe ka Ridwan Abbas masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya nuna alamun murmurewa daga COVID-19 a yau Laraba yayin fitowarsa ta farko a bainar jama'a inda ya bayyana irin ci gaban da gwamnatinta ta samu wajen yakar cutar. Akalla mutane hudu ne suka mutu a yau Laraba bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta auku a arewacin ƙasar Philippines. Hukumar binciken yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce lardin Abra da ke babban tsibirin Luzon ya kasance cibiyar girgizar ƙasa mai ƙarfin awo bakwai wadda ta auku daga can ƙarƙashin ƙasa mai zurfin kilomita goma. dakarun ukraine sun kai hari kan wata gada mai mahimmanci a kudancin kasar ta hanyar amfani da makaman roka da amurka ta samar masu a cewar wani jami'in kasar rasha a rufe gadar ta antoniski da ke ratsa kogin da nepa a yau laraba bayan harin na ukraine To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da kuma injiniyar mu ta yau. ni ce taku Binta Suleiman Yaro da ke muku fatan alheri mu kwana lafiya ma'asalam.